wato wancan karin ai ba ba maja muka soyi ba wato aure ne muka soyi ba wai so aka yi a haɗe a zama ɗaya ba kowace jama'iya niyya tun farko kowace jama'iya za ta tsaya inda take ba abin da zai shafe ta amma za a yi ƙawaice a yi aure saboda kawai zaben shugaban ƙasa amma shi wannan wannan duk kowa ya yarda a rusa tashi jama'iyya gaba ɗaya a rushe a dama a dunkula a zama jama'iyya ɗaya kuma shine muka samu muka cimma. Akwai wasu da suke ganin kamar babbar cace ce kuka yi a matsayin manyan jam'iyyun nan masu ƙarfi ko wace mai jin kanta ku zo ku ce duk kun yarda ku rusa su ku shiga cikin kwando ɗaya guda kana kana jin ba ku yi kasada ba? Ai komai na rayuwa sai an haɗa da irin wannan cacat saboda in ka tsaya inda kake to ba za ka taɓa shin yanda kake ba amma in irin wannan cacat in ta kama a yi ta sai a yi sai ka ga bisa yadda ubangiji abin muke hango mu kanmu sai ka ga mun cin mashi mm. ba wani kasada da mun kai to eh, yanzu akwai kuma a wancan lokaci an samu sabanin ra'ayoyi tsakanin su manyan jam'iyyun dangane da na farko rabon mukamai a tsakanin su yadda za a gudanar da harkoki gudanar da mulki shanin kudade da sauransu yanki yanki a wannan karon eh, wani wata dabara kuka bi dangane da tsaye da shawarar yadda za a rarraba mukamai da bai zai kawo matsaloli ba shawarar da muka shine daga nan da hukumar zaɓe ta ambaci an soke jama'iyyunmu na da to kada mu sake sunanansu mu kalli kanmu akan ɗaya akan jama'iyya ɗaya mm-hmm. shi ne dubarar da muka yi kuma akan haka muke yanzu ba ruwanmu da jama'iyyun da saboda an riga an soke su kuma yanzu babu su Eh, Sanata Lawan yanzu kun yanke shawarar yadda za ku rarraba mukaman siyasa ana nufin kamar tsaye da 'yan takara a zaben 2015 waye dan takarar shugaban kasa da sauransu? Ai, ba mu taɓa maganar wanda zai takara ba a ƙarƙashin APC. Mu yanzu abin da kawai muke magana yadda za mu gina APC ta zama jama'iyya Mhm. Eh, na ji 'yan PDP da yawa suna cewa su hankalinsu kwance yake da rajista da aka yi muku wasu su ma cewa suke IAPC jaririya ce ina za ka haɗa jariri da balagaggen mutum wanda ya riga ya girma. Me za ka ce gama ga 'yan PDP da ke cewa ku yara ne ƙanana a yanzu? Wato duk 'yan PDP da ya ce haka ni ba ni mamaki saboda ɗan siyasa baya irin wannan magana. Ai mu ba sabuwar jam'iyya ba ce. Mu da muka yi. saboda su ba su ma fahimci abin da ake ce mawaja ba saboda ba a taɓa yin taɓa tarihin siyasa Najeriya shi yasa suke irin wannan magana amma mu amma kana jin cikin sai ya ɗibin ruwa game da wannan fitowar naku kuwa a kwarai ai hankalin su ya tashi ai in ka lura kwanan nan ko ko wani abu ko wani duk matakin da za su ɗauka sai su yi kuskure duk wata magana da za su yi sai su faɗi shirme duk wani mataki da za a ɗauka na yadda za a yi a gyara pdp sai su yi wasu abubuwa wa'anda wa'anda ke ƙara ɓata jama'iyyar ba mm. ma aka yi magana haɗa kai wato ba a taɓa samun lokacin da pdp su ya watse ba kamar lokacin da muka kawo magana apc nan hankalinsu ya kaɗu babu yadda za a yi su zauna su yi abu cikin kwanciya komai suka yi za a ga sun yi kuskure. amma ya ta lawan Fisa laya kana ji za ku iya yaƙi da pdp. Fisa sabi laya muna jin za mu yaƙi pdp saboda girman mu girman pdp duk yadda pdp ke ji muna jin haka. kana nufin kuna da ƙarfinta kuna da mutanenta kuna da kuɗinta kuna da komai da take da take takama da shi abin da kawai bamu da shi ne mulki na gwamnatin tarayya bamu da 'yan sanda bamu da sojoji amma mun hita jama'a kun ji ga mai ya hito a gullai na kallo. ba kada na wasar wa masunta na kallo, su tambaye shi wane ne shi ya sai aka tambaye shi ga haure ne wuri maye na balcin wuta maƙera na ka